Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM kamar yadda aka saba. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Bugu da ƙari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a fada kai tsaye a yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji, Safina Tusa da Sodengi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau litinin shida ga watan Maris ɗin shekarar 2017 za mu yi magana ne akan yadda wasu iyayen ka iya aikata kowane irin nau'in cin mutunci ga junansu ko a gaban 'ya'yansu da zarar rai ya ɓaci. To wace irin illa wannan halayyar kan haifar wa 'ya'yanmu ne? Shi yasa wani lokaci zaka ga ana magana ana cewa o oh, wane ya tsufa gashi matar shi da 'ya'yan shi duk sun yi buris da shi. ba don wani abu ne saboda baka kyautata musu lokacin da ya kamata ka kyautata musu ba yanzu ton ɗinka ya zo ya zagayo na su ya kamata su kyautata maka amma kowa ya ɗauki hannu kuma kai yanda ambassador ya ce shi namiji fa shi ne babba a kowane lokaci ita mace ita ce ƙasa saboda haka dole wani abun sai ka ɗauki ka. mu mata ana cewa muna da rauni mun yadda kuma muna da rauni hmm. maganan gaskiya ko tsakanin mu ko ƙawaye haka saboda haka kai namiji dole wani abun sai ka kai zuciyarka nesa. Akwai amsar ku game da tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter. To tambayar da muka muku a shafukan namu na Facebook da Twitter ita ce shinya kuke kallon yadda wasu ma'aurata ke iya aikata kowane irin nau'in cin mutunci ga junansu a gaban 'ya'yansu idan rai ya ɓaci? Sakon farko daga Sumali Sufari ya ce yau da gobe shirin wayar da kai ko shakka babu zamantakewa kowace iri ana samun saɓani domin yau da gobe bai bar komai ba mafita ita ce ci gaba da yin haƙuri domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a daina yin fushi ya nanata har so uku. Sai Ibrahim Rabilu tsafe ya ce salam yau da gobe a gaskiya irin waɗannan ma'auratan ga dukkan alamu suna da karancin tarbiyya domin 'ya'yan nasu za su ɗauki irin duk halalar da suke nunawa. Fatan iyayen da ke wannan halin za su hankalta ku tashi lafiya yau da gobe. sai ya zainab rano ta ce yau da gobe hakan san bai dace ba sai zakariya abubakar ya ce a gaskiya hakan bai dace ba domin yaro daga iyayensa yake fara samun tarbiyya sai ibrahim gutu ilyas ya ce gaskiya bai dace ba ai yaran suke sakawa a cikin kunya kuma yana ɓata tarbiyyar yaran saboda yaro abin da ya ga ana yi shi zai yi sai wai wairano ya ce a yau da gobe wannan maganar ku dutse ce wallahi cin mutuncin ma'aurata da suke majunansu ba kyau sai muhammad haruna sa'idawa gashuwa ya ce salam yau da gobe a gaskiya rashin sanin mahimmancin iyalin ne yake kawo haka sai kamar da abdulaziz idris ningi ya ce rashin sanin aure a addinin musulunci kai ko da a christianity ne ma da kuma zamantakewa sannan ba sa daukar aure ibada ce illa don burgewa wajen biyan bukata yana daga cikin yawan 'yan ta'addan da muke samu a al'ummar kasar nan kuma wasu ma'auratan haka suka tashi suka ga iyayensu na yi misali akwai wani matashi a gabana ya shiga gida ya samu mahaifinsa yana dukan mahaifiyarsa kawai sai ya fara dukan mahaifin nasa har sai da ya ji wa mahaifin ciwo mummuna to kaga a musulunce dole dan yaron shi ma sai ya rama wa kakansa Bello Ishaku Shatima ya ce a gaskiya ba daidai ba ne ma'aurata su dinga cin mutuncin junansu idan rai ya ɓace musamman ma a gaban 'ya'yansu domin hakan ka iya sanya 'ya'yan nasu su yi koyi da wannan mummunar ɗabi'a ta ciwa juna mutunci dama an ce barewa ba ta gudu ɗanta ya rarrafe hmm, Allah ya kyauta. Sai buba mai gora gashuwa ya ce a gaskiya haka yana zubar da mutuncin ma'aurata ya kamata miji ko mata su dinga ɗinke matsalar su ba tare da 'ya'yansu ko surukansu sun sani ba a haka zama aurensu zai yi daraja da mutunci. Sai Adam Alhaji Zubairu Tofa manufar leda ya ce salam yau da gobe fatan alkhairi a gare ku hakika hakan yana faruwa idan zuciya ta ɓaci sai dai hakan ba shi da kyau ya kamata mu rika kai zuciyar mu nesa ko dan kada mu su yi koyi da mu sai shafi abdulkadir da makaram zindar ya ce gaskiya hakan bai dace ba ya kamata ma'aurata su gyara halayyarsu ta zamantakewa dan cin mutuncin junansu a gaban 'ya'yansu na cusa kiyayya tsakaninsu da 'ya'yansu bayan haka kuma wata hanya ce ta karan tsaye ga tarbiyyar 'ya'yan nasu in kunne ya ji jiki ya tsira sai Sama'il Ahmad Dikke ya ce yau da gobe hakika idan rai ya ɓaci ya kamata a rika kai zuciya nesa domin kuwa duk yaron da ya taso ya ga kana dukan mahaifiyarsa a gabansa to ka sani fa yau da kullum zai iya nema ya rama mata to kaga daga nan sai ka ji furici na fitowa daga bakin uba wanda bai dace ba kuma alhalin duk shi ya ja matsalar daga farko zuwa ƙarshenta. ta. sai aliyu a bawa mai yama ya ce yau da gobe aka ce zama wuri ɗaya ke kawo reni haka zalika in ya zama babu wani so ko da aka yi aure to lalle za a samu ɓacin rai tsakanin ma'auratan allah da ya babu mata na gari masu addini amin sai mai dugu gty kanamma ya ce gaskiya bai dace ba in ma za a faɗi wani abu a bari yara su yi bacci ko kuma bayan sun je makaranta sai adamu muhammad kore maguru ya ce assalam yau da gobe madalla da wannan maudu'in da farko ina mai baƙin ciki da irin wannan mummunan ɗabi'a na cin mutuncin juna da ma'aurata ke yi sannan ina mai yin nasiha ga waɗanda hakan ke faruwa da su don girman allah idan rai ya ɓaci tokar hankali ya ɓata da ƙarshe ina addu'ar allah ya ba wa ma'aurata haƙuri mai yawa don zama aure zama ne na haƙuri Na gode yau da gobe. To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter, at Garba Sabiola ya ce idan babu adalci a tsakanin ma'aurata dole za a samu irin haka. Sai a Shehu Fulani ya ce hakika cin mutuncin mace gaban 'ya'yanta wannan samsam bai dace ba da fatan mazajenmu za su daina. sai Adhafizu Balarabe ya ce tabbas ya kamata ma'aurata suke haƙurin zama da juna domin kuwa zama aure sai da kai zuciya nesa. su daga ƙarshe at Mahmud Kaura Owan ya ce wannan san bai dace ba kasancewar 'ya'yan da iyayensu ke cin mutuncin juna a gabansu su ma sukan iya koyon yadda iyayen ke yi. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. to lallai kan mun gode kan ta bakin ta ci gaba wallahi kan magana ne kan sosai <laughs> mm, yadda mm. iyaye ke in yara suka tashi cikin irin wannan yanayin mm. da ake rikici ko da yaushe bincike ya eh. nuna ba suna eh, yana yana shafar hankalinsu eh, da eh, za su tashi cikin tsoro da mm. fargaba ai zaki ga ma irin yaro ko cikin eh. tsararrakin shi yake zaki ga halin shi ya fita daban saboda shi ke yana cutar yara yana dukan yara ma yana gani abin da ke mm. faruwa ba mm. kai to Allah ya sa mu dace mabi ma Usman barka da dawowa da hutu na bi sannun ku da kokari kuma <laughs> barka da dawowa yawa ba sauraro kuma barkan ku da haka da zaki haduwa da ni din eh to ah, Safinatu da Maryam din dai har ila yau sun an tattauna a cikin shirin da wasu masu sharhi akan al'amuran matasa na yau da kullum wato ambasada muktar gashash da kuma hajiya badiya dauda mani game da wannan batu na babatu a tsakani ko kuma a gaban 'ya'ya haka da ma'aurata wasu sukan yi mutuncin juna ko eh, musamman rai ya ɓaci to bari mu je mu je da suka tattauna din bismillah To masu saurare ga mu tare da ambasada Muktar Gashash da Hajiya Badiya Dauda Mani. Za mu yi magana ne game da abin da muke tunanin yana daga cikin abubuwan da ke bata tarbiyya yanzu a wannan zamanin wato fada da iyaye suke yi gaban yara. To ambasada ya kake ganin wannan na daga cikin abubuwan da ke sa tarbiyya tana lalacewa kamar fada da iyaye suke yi gaban yara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To da yawa dai yaro yakan fara jin tsoron wani abu a sakamakon ya ga iyaye su ma suna jin tsoron abin ma'ana za ki ga yawancin faɗan mai gida ne yake yi wa uwar gida to shi kuma yaro ya taso ne ya ga wannan bangwaye guda biyu ba shi da sama da su a rayuwarsa to kuma ya ga ana samun saɓani ko kuma ana yawa uwarsa faɗa na babu gaira babu dalili ma wani lokaci dan so kin ga zai dinga tsorata cewar ya dinga ganin ma rashin girman shi kansa uban in kuma abin yana zuwa wani lokaci ne a juye zaki ko uwar ce take uban faɗa dan akan samu haka to shi ma sai ki ga yara suna kallon wannan abin kamar wani wato idan su abin ya zo kansu to su da suke kanana ma ai ba faɗan karshen ta haɗe su za'a to sai kiga eh, yaro yana samun tsoro kuma da firgici wani lokaci tunda waɗanda zai gaya wa in a ya dame shi to kuma ya ga cewa su ne kullum suke wannan cece ce. to zai so ma wani lokaci ya dinga rabuwa da su ko da da inda ma suke to shine za ki ga yaro yana fita yana tafiya makota ko yana tafiya wajen wasu dai mutane daban inda ya ga cewar hankalinsa zai fi kwanciya. To malama Badiya. Na'am. Kin man zaki ga wasu yaran irin kamar yaro haka aka ga irin in ya taso haka kamar yana da irin saurin fushi ko yana da irin irin in ya shiga cikin tsararraki shi haka yana da irin kamar zalunci haka ko to ana tunanin kamar abin daga gida ne kina ganin wannan sa'in sa da iyaye suke yi yana daga cikin abin da ke haddasa haka eh kwarai kuwa su iyaye fa su ne mm, katangan misali a mm. yara na farko duk wanda ya karanta abin da iyaye suke a wurin ɗa to gaskiya ya cuci kanshi kuma ya cuci 'ya'yan shi saboda yaro tun yana ɗan ƙarami kafin ma ya zama ya samu wayo duk abin da iyayen shi suke yana na yana kallo kuma yana koyi da shi eh. in ya ta in ya zama na cewa a gida kullum ana fada ana tashin hankali to shi a wurin shi zai dauka cewa to ai wannan shi ne daidai yanda rayuwa ya kamata ta tafi saboda iyayen nan fa ba bai da wasu kaman su so duk wani misali na duniya daga wurin iyayen shi ne zai fara gani in idan uba ne yake da fada ko uwa ce take da fada to duka za a samu wannan yaro zai ga cewa ai shi abin da iyaye suke yi ba laifi bane. Hmm. shi ne daidai kuma sannan akwai kuma ana samun matsalar na cewa ko maybe ko uba ne yake faɗa kullum da uwa yana yana ko hawan lokaci ga har ya kai ga duka saboda haka yaro zai tashi da wannan tunanin cewa ai matar shi in namiji ne hmm. ai matar shi dama ya kamata ya duke ta tunda ya ga baban shi nayi in mace ce kuma ta shiga gidan mai dukan ta kuma za ta ga cewa ai wannan duk haka ya kamata banda haka kuma in suka fita waje kuma a wurin su a su a ganin su don sun yi fada da wani a waje ba komai bane saboda su wa'annan iyaye da ya kamata su ne dakin misali a wurin su su ne zaki gani zai suna yi saboda haka yaro zai ga ko dan yayi shi ba wani abu bane to kamar yadda wasu iyaye al misali su zauna su ta fadi wa 'ya'yan gashi gashi ya min kaza ya min kaza wannan ya kuke mm. kallon shi shi kuma shine babban kuskure saboda bai kamata tsakanin mata da mijinta ko 'ya'yansu bai kamata su ji ba balantana wani na waje sai in magana ya yi tsauri yanda ba yanda za a yi idan ita mahaifiya tana shiga tsakanin ɗa da mahaifi to mai ta yi kenan ko kuma shi mahaifi yana shiga tsakanin akwai wanda za, za su ko kullum ba su da maganan arziki na faɗa a kan junansu ko a gaban 'ya'yansu to ya za a yi tarbiyya ta yi kyau ya za a yi in kayi ma yaro faɗa ka yi zaton cewa zai saurare ka hmm. tunda ka riga ka kaskantar da kanka ka kaskantar da mahaifiyar shi ko mahaifiyar shi a wurin a wurin shi to wa zai ji sai to lokacin ne tarbiya za ta gurɓata saboda shi yaro ba zai iya tsayawa ya magana da iyayen shi yanda ya kamata ba ya gwammace ya fita waje ya je ya hmm. samu wasu wanda ana tsoron cewa abin da su za su nuna mishi ba shi ne daidai ba. To ambasada me zaka ce game da wannan? Ah, shi dai kin san yaro ah, gaba ɗaya rayuwarsa yakan ji tsoron duk wani abu da ya saba wa ɗabi'ar da ya taso a kanta yanzu kamar ko ruwan sama ake aka yi tsawa za ki ga yaro ya fita a guje ya tafi wajen uwansa yaron wadda wannan tsawar kawai za ta firgita shi ta sa shi cikin ɗimaituwa wadda har sai an masa bayanin menene you kaman kaman a taso wasu kenan so ko da yaushe in aka fara ruwan sama za ki ga ko da ba a yi tsawar ba ma za ki ga ya tafi wajen iyaye ya zauna da su to bari a ce uba ne kullum yake tsangwamar uwar yake mata fada na farko dai za ki samu ita kanta uwar sai raini ya shiga tsakaninsu da uban hmm. domin ana yi mata wannan fada ana yi mata wannan tsangwama a gaban 'ya'yanta da shi dan adam da Allah ya yi shi gaba ɗayansa wato baya son a ci mutuncinsa hmm. especially idan ana yi a gaban wani ba ma ɗa ba hmm. yanzu misali ko ɗanka ne kake sarayya masa faɗa kana cin mutuncinsa a cikin abokansa wallahi wata ran sai ya rama mm. sai ya yi retaliating tun yana hakuri wato wata ran sai ya yunƙuro ya kare kansa saboda ɗan adam baya son wannan amma in zaka sa shi a ɗaki kai da shi ka kulle shi ka dake shi kai masa duk abin da za ka yi masa ba wanda ya gani wallahi ba wanda zai ji. Mm. Ya sa muka sha jin labari ko muka sha gani inda yara za su mm. taru su mahaifinsu dukan tsiya magana ta zo mm, ba ta yi daɗi ba saboda tsakanin ɗa da uwa bayan da mm. za a yi kullun kana ganin ana duka mahaifiyarka ana ci mata mutunci saboda akwai wasu wanda gaban kowa ma za su za su ci ma mata ko miji mutunci. So kullum ana yi idan idan kaga kullun ana yi ma wata rana sai yara suna taruwa in uba ya zo ya kai hannu su ma sai su zo sai su dora nasu fizge shi daga jikin mahaifiyarsu su ma su doke shi to ai magana ta ɓaci kenan ko eh. tunda haɗa ya kai ga dukan mahaifin shi ai ba ba magana kenan kuma mm. magana ta gaskiya soyayyar da take tsakanin da da uwa ta fi gaban uba ya ci mutuncin uwa a gaban ɗanta an magana ta masu hankali kenan ta masu hangen nesa ko me za a yi sai a yi shi a sirri in bata maka kai sai ku shiga kai da ita wani guri kai mata fada yau ga abubuwan na zamani masu zo irin wayoyin nan mm. text din nan su wane ne bai ma kamata ka nuna ba a zamanance in ba a ma daidai ba in ka fita ko text sai kai mata mm. sai abin da kike kaza nan ba ban ji daɗi ba kaza kaza sai a fahimci juna mm. ni na ganin wannan maganar ma fada a gaban yara ba tsoron yayi ne ba in dai ba kuma mutane ah, wanda suka jahilci rayuwa ba har eh. yanzu su dinga yi ta yaya kai gani ya kamata su bi shi na farko dai shi namiji dai shi ne babba a hmm. ko ina a addinance kuma aure abu ne wanda yake da rai kuma abu ne da aka yi shi bisa tafarki ko mataki na soyayya da juna to ina ganin ba abin da ake bukata a cikinsa sai fahimta kuma ai ba kowane abu ma za maka ka zo ka nuna cewa ba a kyauta maka ba shi me yasa Allah ya ce a yi haƙurin haƙurin a aure a shine ibada a gaba ɗaya hmm. amma mutumin da aka auratayya ta hada kuma har aka haihu aka samu zira'a ai ina ganin fahimta kawai ake so a dinga samu kullum hmm. kuma kada a tara abubuwa a bar su dinga taruwa suna yin yawa kamar gyara ne eh, a jikin mota idan yau kaji can yana ƙara iko gari a gyara can ya dan balle a gyara kaga bari ya tare gaba sai ta durkushe hmm. haka rayuwa take tafiya idan yau mata ka ta maka ko ke mijin ke ɓata miki kai ki rike shi a rai a ko kamar yadda na faɗa ko a text nan na waya ko in ba a so a haɗu ma a cacar bakin yara su sai a dan buga waya in ya fita eh, mai gida kaza din ni dai kaza ban ji daɗin sa ba in taurin kan mutum in aka masa wannan zaki ji ya yi abin da ya kamata ya ci to da na ba a yi haƙuri ni mutum sai ya ba da haƙuri ba saboda me saboda ba wanda yake ganin sa kuma ambasada da ya ba da haƙurin na shi kenan an yi haƙurin ah, mace da take am sorry dai duk mata nake magana ko mace da take kamar jariri an ka ke tarare ya kwarai amma sada ya gano kan mm. abun <laughs> eh, ya gano zaren. zaran da babu diya ya zame ta a cikin kawaye ko a cikin masu aiki ko a mm. cikin 'ya'yanta. Mm. ka zage ta ka ci mutunta ta ramawa za ta yi wallahi gaskiya amma duk abin da kai mata in ka ka fita waje ka fita ke wallahi ka zan nan baki ji daɗi ba da kika ga to da Allah da Annabi ya haƙuri kenan ita hmm. haƙura shi ma kuma haka kamar da na faɗa tsohon yayi ne duniya ta wuce wannan a zauna yanzu ana ta cacar baki ana ta faɗa ana ta yaji din nan duk babu dalili ai kamar yanda Bahaushe ya ce zo mu zauna zo mu saba ko hmm. ko tsakanin an ce harshe da haƙori ma ana sabawa tsakanin ɗa da mahaifi ana sabawa ita rayuwa ta, gaji haka saboda haka ba yanda za a ce ba ba zaman da ake yi wanda saɓani akai-akai ba zai shigo a ciki ba amma muddin ana zaune tare wannan ya san halin wannan kamar yanda ake mm. cewa ne a ce idan miji ya tashi tsaye ke mace ke mata ki zauna mm. idan kuma ya mm. zauna ke ki kwanta haka kuma shi ma miji idan mata ta tashi tsaye to ya zauna in ta zauna shi ya kwanta dole wani sai ya bada hanya fa ba yanda za a yi wannan na fahimce ki in ɗaya rabi ɗaya ya mm. in ɗaya ya taso ɗaya ya yi zafi ɗaya ya yi sanyi <laughs> kuma in kana zaune da <laughs> mutum balantana mutumin da ka zauna da shekara da shekaru dole ka san halin shi kuma ka san yadda za ka tafiyar da shi mm. kuma shi wannan abin da ake kira ban san da hausa ba sai kun taya ni fassara communication mm. tsakanin mm. mata da miji wanda idan mm. raina ya ɓaci zan gaya maka cewa cikin lalama a'a kai min abu haka mm. ban ji daɗi ba shi kuma zai ce to Allah sarki ni ki yi haƙuri ba niyya ta ba kenan haka shi ma haka so in dai akwai wannan channel of communication din a tsakanin su to ba za a samu matsala ba amma yara suna ganin kullum kuna cikin tashin hankali to yanzu gashi nan balantana mu nan a arewa ba abin da muke fama da shi yanzu irin shaye-shaye da yaran mu suke Mm. da yara da matan aure yanzu wai a ce matan aure ma suna wannan shaye-shayen to me yasa suke saboda ba su samu kwanciyar hankali a wurin wanda ya kamata ya kwanta musu da shi ba eh. mm. yara kuma su ma su ba kwance ke a gida ba saboda haka in sun fita suna neman hanyar da za su yi su manta da matsalolin da suke fuskanta da su a gida. So in gidanka bai zama cewa hankalin kowa da yake cikin shi a kwance ba ne, to kai ma kanka mm. wallahi tashin hankali ba zai ba ka gama da duniya lafiya ba. don ko ba daɗe ko ba jima sai abun ya dawo kanka shi yasa wani lokaci zaka ga ana magana ana cewa o oh, wane ya tsufa gashi matar shi da 'ya'yan shi duk sun yi biris da shi ba don wani abu ne saboda baka kyautata musu lokacin da ya kamata ka kyautata musu ba yanzu ton ɗinka ya zo ya zagayo na su ya kamata su kyautata mm. maka amma kowa ya ɗauki hannu kuma kai yanda ambassador ya ce shi namiji fa shi ne babba a kowane lokaci ita mace ita ce ƙasa saboda mm. haka dole wani abun sai ka ɗauki ka mu mata ana cewa muna da rauni mun yadda kuma muna da rauni mm. maganan gaskiya ko tsakanin mu ko ƙawaye haka saboda haka kai namiji dole wani abun sai ka kai zuciyarka nesa ba komi mm. ne za a ce ta ta ko kuma a zo a yi ta doke-doke ana faɗa ana menene gaban yara yara hankalinsu ba zai kwanta ba kamar ni ina malaman makaranta akwai yaran da za ka ji labarin in muna magana tsakanin mu malamai akwai yaran da za su zo makaranta su zo su samu malamin su ce mishi kaza ya faru a gidan mu jiya babana ya mari mamana to ina da daɗi ba gaskiya mm. saboda yaro yana mm. dole yana neman hanyar da zai faɗa maganan da yanda zai ji daɗi shi ya faɗa ma wani to kaga asiri asiri ya zo ya mm. toni kenan mm. kowa ya san cewa a'a abin da yake faruwa a cikin gida ambassador um, malama badiya ah. ta yi maganar muhimmancin fahimtar juna wato communication tsakanin ma'aurata kamar da na faɗa shi dai aure rai ne da shi kuma ba yin sa ake dan wani ya cutar da wani ba kuma namiji kullum shine babba kuma shine liman mai ja gaba a sallah dole sai ka bude wato wato sai ka bude wani wani kamar wani za mu ce shine a fuskar hmm. ka ka fuskar ka domin iyalin ka su gaya maka abin da ya dame su dole ne wannan duk mai gidan da yake so ya zauna lafiya sai ya bude wannan shafi a cikin fuskarsa wanda zai ba wa sa fuskar su gaya masa ne da ne amma wallahi zaki ga wasu mazan sa suna da bukata suna da abin da sai su masa amma tsoro suke ma su yi musu magana tsoro suke su ce musu ma muna da bukatar kaza ba amma magana ka bata mata ta gaya maka ba a'a abu na yau da gobe na rayuwa ma da take da bukata tsoro take ta faɗa dan karshen ta tana faɗa haya haya za a rufe ta da masifa hmm. wani ma a zage ta bikin duk irin wannan bai dace ba kamar yadda nake faɗa maza da yawa sun jahilci shi kansa menene auren sun jahilci wannan ya hmm. kamata ka hmm. san abu ma kafin ka yi shi ni kullum abin da nake faɗa auren ma kafin ka yi shi ya kamata ka san akwai hakkoki da Allah ya dora nata a kanka kai ma ya dora nata a kanka so duk mm. wanda zai bi wannan hakkokin ya kiyaye su ina tabbatar miki za a zauna lafiya saboda addini bai bar komai ba amma wallahi yan gidaje kaɗan ne za ki leka ki ana waɗannan abubuwa daga ƙarshe me kuke gani shine mafita ni dai a bangare na mafita kamar da na faɗa mu kiyaye hakkin Allah mutum kuma ya ji tsoron Allah maza su ji tsoron Allah akan iyalinsu mm. na farko ka kalli cewar ta bar uwarta ta bar ubanta ta bar yan uwanta ta bar kowa na ta rayuwarta ta zo ta takallaba a kanka ba dalilin da dan mace tana karkashin ka zaka lokaci mutuncin ta wulakanta ta kai mata biyar da kaga dama Allah ba zai baka hmm. ina kira ga maza do Allah do annabi su kiyaye wannan su ma mata kuma su zama mutane masu biyayya in a na lafiya. ba Badiya. Me za ki kara kai? abin da zan ce shi ne ya kamata yanda dai ambassador ya faɗa a kiyaye haƙƙi yanda Allah ya ce kuma banda wannan duka da mace da namiji ya kamata mu gane cewa ko ma menene a duniyan nan daga gidan mu zai fara. idan iya ka sun ji daɗin ka to kowa ma kai kanka hankalinka zai kwanta kuma baka da wanda ya kai su sai mutum ya yi ritaya ma daga aiki sai ya dawo gida yana neman wannan companionship din amma babu da yana fita aiki je ya samu mm, abokanin aiki ko a yi magana shi dan adam dole sai da mutane mm, mm, to yanzu ka yi ritaya ka ba fita aiki su kuma iyalin ka ka riga ka ka yi terrorizing din su yanda ma kwata kwata ma ba su iya zama da kai saboda kana nan kuyum sai tunani sai ciwon hawan jini ya kama ka <laughs> lokaci ba zai ba wannan hira a ci gaba ba <laughs> mun gode kwarai mun gode sai mun sake neman ku kuma mun gode kwarai Allah ya ba mu sa'a eh, mun gode To san ku da kokari. <laughs> To bari mu tafi ga kai tsaye ga mai fashin bakin al'amuran matasa yau na yau da kullum wato Malam Kabiru Lawanti. Salamu alaikum daga birnin Zazzau. To Malam Kabiru kwana biyu. Wallahi kwana biyu. Barka da shigowa. Barka da zuwa. Yawwa. To ka dai ji eh. tattaunawar da su Malam Gashashi da Hajiya Budiya suka yi. To me zaka ce muna da mintunan ka kaman biyar zuwa shida da zaka mana dan farfasa mana bakin abin abubuwan da suka faɗa. Me zaka fara da shi? Eh wato abin da nake so in ce shine eh, ya kamata duka mutane su san cewa duk wani wanda ka gani a rayuwar nan yakan koyi ladubba ne ta hanyar abubuwa guda biyar. Hmm. Na farko dai shine ainihin iyalin shi. kuma mm. ne mafi kusa gare shi mm-hmm. bayan iyalin shi akwai ainihin wurin da yake zaune wato environment nashi mm. wato makwabtansu da sauransu wanda su ne daga ya fita da gida su zai samu mm. na uku shine wurin ibadan shi inda yake zuwa ya zamu da ainihin mutane daban-daban daga wurare da dama na hudu shine abokanai abokanansa da yake gamuwa da su wada anguwansu ko kuma a wani wuri na biyar kuma shine ainihin makaranta wato a duk waɗannan babu wanda ya fi muhimmanci kamar irin iyali mm. duk abin da mutum ya koya a rayuwar shi wato ya fara koyan shi na daga gida mm. manyan malamansa kuma shi ne ainihin maman shi da baban shi mm. saboda haka duk yaron da ya tashi ya ga ainihin tarbiyya tsakanin baban shi da maman shi babu shi to tabbas wannan yaron zai wuya ya samu wata tarbiyya ta gari a tsawon rayuwar shi wato babu abin takaici kamar a ce a kullum aka wayi gari ko kuma kullum baba ya dawo bai da wani abin da yake kawai sai dai azazzalan ainihin ita uwa wato zai wuya ka samu a ce akwai mace wadda take azazzalan mijinta in ba wai shi mijin ya koya mata ba hmm. akwai wani abu da hausawa suke suke abun nan wanda yake al'ada ce cewa ainihin mace yadda ka tankwara ta haka za ta haka za ta tafi hmm. wato daga farkon kawo ta gidanka abin da ka nuna mata shine take tashi da shi hmm. in kaga ta koyi wani ɗabi'a to ina tabbatar maka wani abu ne wanda kai ka koyar da ita ba wai ita ta koyo shi ta zo da shi ba so duk abin da zaka yi kai a ka na mai gida ya kamata a ce ka wato na ji daɗin maganan da ambasada ya ce yanzu a lokacin da muke ciki ya wuce maganan da wai in hmm. wani abu rigima ya faru tsakanin ka da matarka hmm. ka ce sai ka ka fito tsakiyar gida ka a ta hmm. a cikin sauki za ka tura mata koda a cewa sakon whatsapp ne ka ce ke abin da kike din nan bai dace ba hmm. amma ban so in yi magana gaban yara ne saboda hmm, bai kamata ba eh. amma da Allah a kiyaye gaba kar a yi hmm. ai komai rashin ta in bai kamata haka nan gaba ta ƙara yin wannan abun ba. Kwarai da gaske. Eh, ya yi wannan maganan kan kwarai. To to wannan eh. maganan ta burge ni kwarai da gaske. Eh eh to yawa wato ina ta Kuma zane kawai suke a zazzalan ainihin matan su ba. Yawa to in ce bangaren matan kuma fa. Wanda ba ki ga ko kuma za ga cewa shi zaman gida ma ga gare shi saboda sabon sabon bala'i hmm. wato shi bai da kwanciyar hankali a waje kuma bai da kwanciyar hankali a gida watakila ya je ya ɗebo zafinsa daga ofis yana dawowa ko kuma ya je gona ya dawo maimakon a tarbe shi da ainihin abun nan yana shiga gida kuma wani bala'in zai gamu da shi hmm. sannan kuma duk wayannan abubuwan a ci suna faruwa ne gaban yara hmm. wato yara suna tasowa suna ganin irin wayannan abubuwa da ke faruwa tsakanin su na farko abin da ke koyar da su ana koyar da su rashin kunya duk lokacin da mutum ya ga ainihin iyayensa suna faɗa a gaban shi ba tare da wani abun nan ba to yana tabbatar maka duk inda ya fita zai iya yin wannan rashin kunya a gaban koma wane ne hmm. wato ya ga cewa rashin kunya wani abu ne wanda yake karɓaɓɓen abu eh kamar ma wani abu kwata kai ne yake gani hmm. kuma kamar yadda na ce iyaye su ne kamar malamai na ainihin yaro farkon malamai na yaro hmm. so duk abin da suka yi kawai shi yana gani a wajen shi daidai ne ai baba ne yayi ai saboda haka duk abin da mutum zai a matsayin shi na uba ko kuma a matsayin ta na uwa ta tabbata cewa wannan yaron da yake su yana zaune ko da bai magana mm. yana gani abubuwan da suke faruwa yana koyo mm. wato akwai kuskuren da mutane suke ya ce ai yaron karami ne bai sa abin da ake ciki ba mm, Suna ga bai sani ba to duk abin da ya kamata mutane su gane akwai su abubuwa da kwata-kwata ba wai koyar da su ake yi ba yaro yana tashi ne ga ana yin su kawai tafi da su zan baka misali yanzu kamar yare ba wanda ke zaunar da yaro ya ce mashi wai wai gashi kaza dinnan kaza ake ce mashi eh. sai dai kawai ga kana kawai ji iyayensa suna faɗi haka ya tashi kawai shi mm. ma sai ya ɗauka kawai ya bi jiki to haka ɗabi'a take ita ma mm. ya tashi ya ga ana faɗa a gidansu zage-zage a shariya rashin mutunci da sauransu mm. don ya tashi ba abin da zai tashi da shi sai irin waɗannan abubuwan su ne za irin waɗannan yaran ne za ga cewa sun addabi mutane a unguwa sun addabi mutane a duk inda suke sun addabi mutane saboda sun taso daman babu kunya a gida wato ainihin kamewa tsakanin miji da mata shi ne ake kira kunya duk mm-hmm. lokacin da aka rasa wannan kamewa din ya zamanto gida banda ainihin cacar baki da cin mutuncin juna ba abin da ake to fa yaron da zai taso a wannan gidan shi ma babu da zai tashi da shi banda rashin mutunci da kuma ainihin a cikin malam kabir lawanti a cikin kalma ɗaya biyu me zaka ce wa iyaye ya kamata iyaye su kasance masu ainihin koyar da ɗabi'u kyawawa wato su zamanto masu kyawawan ɗabi'u Mm. na ɗaukan misali a kan 'ya'yansu. Mm. to mun gode sosai malam kabiru mun gode kwarai Allah ya kai mu wani lokaci mun gode da ka samu lokaci <laughs> mm. kun faji ta bakin masu fashin baki na ga dan wani guntun sako amma eh na ga eh, Isa Usman ne yake ce eh, eh ce idan kana son ka waye to ka lazumci sauraron VOA musamman ah, shirin kwarai <laughs> to mun gode duka duka kan anan zamu tattara daga Maryam da ta din da ni kaina Usman kamar da madadin Dan wanda shine ne jagoranci shirin da Igrek ba da ba da kusanci ce injiniyan yau sai Ibrahim Jarmage haɗa ma Facebook Live Usman din ke cewa mu zama lafiya sai wani lokaci. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. 'Yan wasan kwallo ba